ga watan mayu na shekara 2017 manchester united ta lashe kofin nahiyar turai european league na shekara 2016 zuwa 2017 manchester united ta samu wannan nasara ne a karan battan da suka yi tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Ajax da ke kasar poland a wasan karshe na cin kofin a bana inda manchester united din ta doke Ajax da kwallaye biyu da nema an buga wasan ne a filin wasa na france arena da ke kasar sweden dan wasan tsakiya na gefe kuma dan wasan da ya kowane dan wasa tsada a duniya Paul Pogba shi ya jefa kwallo na farko a ragar Ayas a cikin mintuna na 18 da fara wasan. daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ana cikin minti 48 da takwas da fara wasan mkhitaryan ya zurara kwallonsa ta biyu a ragar ayas haka dai aka tashi wasan manchester united tana da kwallo biyu ayas tana nema wannan shine karo na farko da manchester united ta taba lashe wannan kofi na european league hakan kuma ya ba ta damar samun tikitin shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar turai iyopa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 mai zuwa don haka yanzu kungiyoyi biyar ne za su wakilci kasar ingila a wannan gasa ta zakarun nahiyar turai a shekara mai zuwa a ci gaba da a ci gaba da gasar cin kofin duniya ko da ake yi wato world cup na shekara 2017 na 'yan kasa shekara 20 wanda yake gudana a kasar koriya ta kudu a yau an buga wasanni a matakin wasan rukuni ga sakamakon wasan inda ta kaya kungiyar kwallon kafa na new zealand 'yan kasa da shekara 20 sun lallasa honduras da kwallaye uku da daya senegal 'yan kasa da shekara 20 sun sha kashi a hannun usa 'yan kasa da shekara 20 da kwallo daya mai ban haushi ecuador ba ta ji daɗi ba a hannun saudi arabia 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallaye biyu da ɗaya faransa 'yan ƙasa da shekara 20 sun lallasa nan 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallaye hudu da nema idan muka leƙa ɓangaren nahiyar afirka kuwa a ɓangaren cin kofin 'yan kasar shekara 17 wato afcon na shekara 2017 wanda yake gudana a kasar gabon a jiya an buga wasanni a matakin wasan kusa da na karshe wato semi final ga sakamakon wasan inda ta kaya 'yan kasar shekara 17 na kasar ghana sun lallasa 'yan kasar nijar da kwallaye 6 da biyar a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi can jaras babu ci a tsakaninsu malima ta samu nasara a kan kasar gini da kwallaye biyu da nema su ma bayan sun tashi babu ci aka buga aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida a ranar lahadi 28 ga watan mayu na shekara 2017 za a buga wasan neman matsayi na uku tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar gini na 'yan kasar shekara 17 da kungiyar kwallon kafa ta nijar 'yan kasar shekara 17 haka kuma a ranar ta lahadi 28 ga watan mayu din za a buga wasan karshe na cin kofin 'yan kasar shekara 17 da nahiyar afirka tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar mali 'yan kasar shekara 17 da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana Ghana. Huta lafiya.